أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين alhamdulillah gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu a farfajiyar wannan makaranta mai albarka kulliyata abubakar maje daɗi domin ci gaba da karatun wannan littafi wato sahihu adabul islamiyya wallafa babban malamin nan الشيخ وحيد عبد السلام بالي ان شاء الله كما يندى انك سني هيا زمنا ننتكين وتدرسينا قومه wanda بياني اكان آداب السيام لدب عزم mun fara wannan darasin jiya inda mun ambata kusan guda goma daga cikin Wayan nan ladubban na azumi daga cikin wayanda muka ambata akwai addu'a lokacin da aka ga jinjirin wata sannan akwai tsalkake niyya da yi don Allah mutum ya tsalkake sa ya kuma yi azumin don Allah sannan na uku akwai kwana da niyya ko kuma niyyar kata gaba shi towar alfijiri sannan na hudu akwai yawaita sadaka ko shi ma mun yi bayani a kansa Allah ya ba mu iko sannan na biyar shine ana son mai azumi idan wani ya zage shi ko ya yi hada da shi to kai ya rama kuma kada ya tanka sai dai ya faɗi wani zance wanda yake mai kyawu kamar yadda maza Allah ya umarni shi ne ya ce shi mai azumi ne shi mai azumi ne ko fale kudi ni mun. nisa'i wannan shine ladabi na biyar ladabi na shidda gaggauta budin baki ladabi na bakwai mutum ya bude bakinsa da abin da yake danye wanda ba gasashe ba ba kuma busashe ba in shi asu in an samu yadda ake so in bai samu wannan ba sai amfani da dabino in ba samu ba sai kwalga ko da kwalga uku ce ta mi ta ruwa a matsayin budin baki kafin dai ya taba abin da dai aka fi so ka taba abin da wuta ba ta gasa ba yamma an fahimce ni ko abin da an ruɗa wanda ba gasashe ba busashe ba Allah ya gane da sai wato na tara ko na takwas ko abin da ya kamata mai azumi ya faɗa bayan buɗe bakinsa bayan ya buɗe baki akwai addu'a da ya kamata yi na tara shine ana son yawaita karatun alƙur'ani mai girma a cikin wata ramadan wanda akan wannan gaban muka tsaya yau insha Allah za mu tashi akan ladabi na goma wannan ladabin na goma shine addu'a'u asna asiyam ko yin addu'a lokacin da mutum yake cikin halin ya azumi ba bayan ka kammala ba a kana cikin halin azumin kana dauke da shi ana so ka yawaita yin mai addu'o'i saboda kana cikin aikin alheri rawat turmiji wa hassanahu imam turmiji ya rawaita hadisi kuma ya inganta hadisin ya ce hadisin kyaukyawa ne ana bi hurairata an samu wannan hadisi daga babban sahabi na abu huraira radiyallahu anhu Allah da aikinsa qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace salatatun mutane guda uku la turaddu da'awatuhum ba a mayar da addu'arsu wa'annan mutanen da za a lissafa wanda manzo Allah ya faɗa mutum uku duk wanda ya addu'a a cikin su Allah yana amsa addu'a ta ba a mayar da addu'a shi sai dai amsa addu'a ya danganta daga abin da Allah ya yi alheri gare ka sai ya yi ma don karka sai a to yana azumi ko na ya ta roƙon ka za a ma ban samu ba dama ita addu'a Allah yana amsa mutum ita ta ɗayan fuska guda uku ko dai abin nan da ka roƙa ya baka idan abin na alheri ne gare ka ko kuma in ba alheri bane gare ka sai ya baka wanda ya hishimi alheri ko kuma idan Allah ya ga baka wannan abun nan duniya matsala ce gare ka sai ya jinkirta ma abun ka sai ya ina sai alƙiyama ya baka an fahimci wannan ko to wayannan mutanen dai guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la turaddu da'awatuhum ba a mayar da addu'a su na farko cikin su as-sa'im shine mai azumi lokacin da mutum yake cikin halin azumi duk addu'a da yayi matukar dai ba yayi addu'a wadda ta saba ma shari'a ba to Allah yana karba kusa ba addu'o'in da sun ka sabi shari'a ko ka roki Allah abinda bai yiwa kamar ka ce ya Allah Allah ka bani annabta kun ga ka tsallake min ka tsallake iyaka ba zai yi Allah ya baka annabta ba saboda Allah ya tabbatar mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sanami na ƙarshe to kaga in ka roki Allah ya baka annabta ka tsallake iyaka ko kuma ka ce Allah yanzu yanzu ga to ba a ba Allah wannan umarni ba ka cewa Allah yanzu yanzu ga ko da nan zuwa lokaci kaza ka dai roki Allah kawai an fahimci wannan ko to mai azumi lokacin da yake cikin halin azumi addu'o'in da yake yi Allah yana karɓar su hatta yufira har sai ya bude baki daga lokacin da alfijiri yake to ba lokacin azumi ya fara ba to duk addu'o'in da yayi Allah yana karɓa daga nan har zuwa faduwar rana har sai ka bude bakinka to amma kamar yadda na saba faɗa dan bai bari kaiwa bai bari zai ya ta gangane ka don idan samu wannan alheri sai ya shagaltar da kai da wani abu daban na daga cikin shirin da ke ga gaya mana sai aza ka bisa wani abu wanda yake ba na alkhairi ba ko kuma ko da akwai alheri cikinsa alkhairin kaɗan ne sai ya shagaltar da kai da shi misali da yawa sai haga wasu sun shagalta da kallo sai ce wai rage lokaci na su wai in suna kallo ba su jin yunwa Allah ya taimake ku ba ku cikin masu irin wannan eh? akwai su ko mama mutum yana azumi kuma yana kallace-kallace to kun san inda matsalar take ita talabijin ba ta halattawa ba ta haramtawa duk abin da yake halar ka gane shi ga hili ko cikin talabijin ka gane yana na halali ne duk abin da yake haramun ka gan shi ga hili to ko cikin talabijin in ka gane haramun na to abin da aka wa guzu galibi wurin kallace-kallacen nan in ba yare-yaren kuma masu kallon irin wazin malam jafar malam albani da tasirin da ake yi wasu kallace-kallacen nasu sai an tsallake najeriya sai an kai kasashen waje ko ba haka nan ba ne sai zama ta aika kallo abin da ana samun zunubi ga ka cikin aikin azumi kuma kana nan kana kallon abin da yana jawo ma zunubi yana jawo ma tsinuwa ta Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la'ana Allahu nazira wal manzura ilai Allah ya la'anci wanda ya saki al'aurarsa da gangan da wanda ya leka duba ya gani duk su duk Allah ya la'ance su to galibi irin fitar da ake yi masu haraka entertainment din nan ba hita girma da arziki ba ce ana hita ce irin fitar jahiliya jama'a an fahimce ni ko sannan babban matsala ta biyu waya wayar gada kuke gani hadari wato gaskiya ni a ta fahimta waya zata waje hainita haka ne zafin waje wajhainita mai huska juta akwai huska alheri akwai ta shari ya danganta daga inda zuciyarka ta zo ta karkata wani lokaci so da yawa idan kana kana bin harkokin social media musamman ma Facebook musamman ma Facebook da YouTube ko nan na an ka samun yaye yaye don galibi whatsapp da twitter sai in kai ka kada kanka amma su wayanga ko baka kada kanka ba jeho ma haka kana zaune ɗaya sai haga ɗaya an kaɗo ma hoton wata babu riga babu wando sai ce wai ka diba cikin jikinta ne ya burge ka wai ko ni ɗana ganin yana haka na eh? ba Allah hudu ku mu waya ta zama muna jarrabawa to kaga kana azumi kana ta kalle kalle irin wayannan abubuwan kana leke leke baka sani ba ka leke azumin naka ka tara zunubi mai ɗimbin yawa kuma baka yi ayyuka alheri da yawa ci azumin naka ba sai zamanto kayan da yi babban za shi ne ma'anan maganar manzo Allah da yake cewa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' da yawa mai azumi zai yi azumi ba ya tare da komi na lada bai da lada azumi sakamakonsa kawai ya yi ne da ni da yunwa Allah ya kare to na biyu daga cikin mutanen da Allah yake karba addu'a su wal imamul adil da shugaba wanda yake mai adalci shugaba wanda yake mai adalci matukar shugaba yana adalci a cikin wayan da ke jagoranta to duk lokacin da ya addu'a Allah ta'ala yana karɓar mu yana karɓar addu'a ta kuma wannan shugaban ba wai sai shugaban ƙasa ba ba sai gwamna ba ba sai ciyaman ba kai har da shugaban gida mai gida ba shugaba na ba a gidansa to in ya nemi mutanen gida ne adalci to Allah yana karɓar mu addu'a ta haka ne idan ke uwar gida ce misali idan cire wa'annan da a ƙasa gare ki adalci in kiya zuwa Allah yana ni, yana karɓa amma in ba ki musu adalci ba eh aka sai haka saboda haka mu yi kokari mu zama masu mi masu adalci Allah yana karɓar addu'ar shugaba adali na uku daga cikin mutanen da Allah yake karɓa addu'a su manzo Allah ya ce wa da'awatul mazlum da addu'an mutumin da an ka zalunta duk wanda an ka zalunce shi to in ya daga hannu ne ya roki Allah fa Allah an sa mai zai in wai ce Allah ya isa mai isa mai zai kai ko bai ce Allah ya isa mai ba ba dai ka zalunce shi ba to Allah zai bi mai kale zaluncin da kai mishi wayannan addu'o'in gaskiya dukkan su yarfa'uha Allah Allah ta'ala yana daga su fawqal gamami saman wato giragizai ko kuma a addu'a ci wanda an ka zalunta Allah yana daga ta saman giragizai an gane ku wa yaftahu laha abwaba sama a buɗe mu wannan addu'a kohoyin sama ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wa yaqulu rabbu sai Allah ubangiji ya ce wa izzati ina rantsuwa da buwayata ai yana ganin ba Allah ba ko baban ka ya rantsi ma da gaskiya kai ko to Allah ya rantsuwa da kai ce wa izzati ina rantsuwa da buwayata la nake wallahi zan taimake ki kewa ga rayuwar da an ka zalunta walau ba da hinin ko da bayan dadewa ne wannan zaluncin da an kai miki sai na kwato miki haƙƙi shi yasa muke ta gargadi cewa kada mu kuskura mu tahi da haƙƙoƙan wasu mutane akan mu lahira don Allah na yahi ma na shi haƙƙi amma na wani fa in bai yahi ma ba nan duniya shi wannan bai iya yahi ma can dan haka wanda duk kasan ka zalunta yi kokari ka nemi gafara gare shi ka nemi ya yahi maka tun nan duniya abin da nake nihi ka nemi gafara shine ka ka shi ya yi ya yahi maka in ya yafe maka shi kenan sai Allah ya yafe maka Allah ya ba mu ikon kiyayewa warawa turmizi wa hassanahu har yanzu dai imamu turmizi ya ruwaita hadisi kuma ya ce hadisin kyaukyawa ne ana abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da da yake abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce salasu da'awatin addu'o'i guda uku mustajabatin karbabu ne salasu da'awatin addu'o'i guda uku mustajabatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karbabi ne wannan addu'o'i. an karba ba wai za a karba ba karbabi ne na harko da'awatu sa'imi addu'ar mai azumi kamar yadda ya gabata watul mazlum da addu'ar wanda an ka zalunta an gane ko kamar yadda muka yi bayani watul musafir da addu'an matafi shine mutumin da yake cikin halin tahiya in yayi addu'a ana karɓar addu'arsa don shi ne yake ganin mutanen sunna idan za su yi tahiya da zarar sun bar sun fita bayan gari yanda ake yi yanzu misali za ka je birnin kebbi da ka wuce kara ai ka hita bayan gari ko sai ka fara addu'a amma da sharaɗin ya zama ta tahiyar da ka yi tahiyar ce wanda take halal ba ta sabuwa Allah ba kai ya zama ta kila tashi na ke yi a ba ku ba tashi na ka yi an gane ko zai ce bari ta roƙi Allah a Allah bai sa addu'a ki saboda ba ki yake Allah kike ba ko kuma wanda zai na wurin wasa ko kuma wani abu dai wanda saba ma Allah ne to ko kai addu'a lokacin da kake cikin halin tafiya zuwa wannan abu Allah ba zai amsa ba amma matukar tafiyar ta tafiya ce wacce take halattacciya wadda ta halatta a musulunci to Allah subhanahu wataala yana ansa addu'arka jama'a an fahimci wannan ko saboda haka sai mu kokari mu kiyaye yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi tafiya ko in kana cikin halin tafiya sai ka yi mi ka yi addu'a kawa kanka addu'a ta alkhairi sannan kawa 'yan uwanka kiwa mijinki kiwa mahaifanki kiwa 'ya'yanki. jama'a an fahimci wannan Allah ta'ala ya ganar da mu a qala ibn abi mulaika ibn abi mulaika yace samitu abdullahi ibn amur na ji abdullahi dan amur radiyallahu anhu ma Allah jada abdullahi da ya kuli yana cewa iza aftara na ji shi duk lokacin da ya buɗe baki sai in ji yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in da rahamarka wadda ta yalwaci komi da kowa domin rahama Allah ta hi yawa babu abin da ya yawanta an gane ko ina roƙonka an tagfira li Allah ka gafarta mini wannan kun ga sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu abi mulaika yace ya ji abdullahi dan amir wanda yake sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka duk lokacin da ya azumi bayan ya bude baki sai wannan addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay an taghfira li ya Allah ina roƙonka da rahaman nan taka wadda ta walci komi da kowa ka gafarta mini to dama su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam, abun koyi manzo Allah ya ba ya ba su ijaza ko bai ba su ijaza ba yana cewa ashabi kan nujum fa bi ayyihim muqtadaitu muqtadaitu ko ba haka yace ba yace ashabi kan nujum sahabbai na gaba ɗayan su samkar taurari ne kowane yana da haske fa bi ayyihim daytum duk wanda kun kabi kun kai koyi da shi cikin iqta daytum za ku samu ni shari'a jama'a an fahimce ni Allah ta'ala ya ganar da ladabi na goma sha ɗaya daga cikin ladubban azumi adamu tarki suhuri shine rashin barin yin sahur rashin barin yin sahur kenan ana son idan mutum zai yi azumi ya yi ya yi sahur ko da ba ka jin yunwa ko da ba ka da <coughs> bukata abinci ka tashi ko da ruwa na ka sha ka yi sahur jama'a an fahimce ni ko? Ba sahi haini a nanasin ya zo a cikin buhari da muslim daga Anas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da aikin Anas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce tafaharu ku yi sahur umarni ne manzo Allah ke bayarwa cewa ku yi sahur kamar mun tambaye shi me yasa za mu yi sahur ya rasulullah sai ce fa inna fis suhuri barakatun domin akwai albarka a cikin yin mi sahur akwai albarka ko babu albarka ciki ko babu komi dai ka dai ɗan rage zango an fahimce ne kenan ko sannan na biyu hadisi ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala da mala'iku suna yin salati ga mutanen da suke yin mi sahur menene salatin Allah salatin Allah gare ka shine ya gafarta maka salatin mala'iku gare ka shine sorokan ma Allah ya ne ya gafarta ma ashe ko ai akwai albarka ko saboda ka shesa manzo Allah ya ce ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur saboda haka bai kamata a ce mutum don bai jin yunwa ba ko kuma yana ganin cewa shi ko ya sahur bai hana ce jin yunwa sai ce bare ya kwanci ne ɗaya kawai kakai haka nan ka tashi lokacin sahur din nan ko da ruwa ne ka sha in ka yi haka ka samu zama cikin masu masu yin sahur wannan albarka kai ma sai ka samu a warawa ibn hibban ibn hibban ya ruwaito hadisi fi sahihihi a cikin littafin sa sahihu ibn eh, hibban an ibn umar hadisin daga dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya da aikin dan umar da umar qala abdullahi ibn umar ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah lallai Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala almutasahharina suna yin sahur game suna yin salati game ga masu yin sahur lokacin da ka tahi kana yin sahur Allah yana yi ma salati sannan mala'ikun Allah suna yi ma salati wanda Allah ya wa salati ai ya gama lahiya akwai wanda zai yi ma salati ne wanda Allah zai ma babu duk salatin da kowa zai ma yana karewa amma banda na Allah saboda Allah ta'ala ya ce ma inda ku mai amfadu wa ma inda Allah baki abinda a wurin ku dama ce ke karewa da ku da komi na ku za ku kare amma abinda a wurin Allah baya kare an gane ko saboda haka Allah zai maka salati salatin nan da Allah zai ma shine Allah zai gafarta maka Allah ya gafarta muna haka nan mala'ikunsa sun yi ma salati salatin mala'iku gare ka shine su dinga yi ma roƙon Allah cewa Allah ka gafarta wa wani gashi yana yin sahur jama'a an fahimci wannan ko a shi sahur menene da yake kira sahur eh a ci abinci don haka yanzu in ci abinci na isa hulke ne eh o oh, sai lokacin azumi to in mun diba ga can kasa mala ya kara yin bayani yace asuhuru suhuru akluhu barakatun ko yace shi sahurci ne akwai albarka ciki don haka fala ruhu kada ku bar mi sahur walau an yajra ahadun jur'atan min ma ko da ɗayan ku ya kwalga kwalga ɗaya ce ta ruwa da ya tashi ya mi ya saurin nan yayi fa innal laha oh, wa malaikatahu lalle Allah da malaikunsa yusalluna alal mutasahhirin suna yin salati game ga masu yin sahur Allah ya taimake mu rawa muslim imam muslim ma ya ruwaita hadisi wa darimi da darimi shi ma ya ruwaita hadisi wal lafzu lahu amma wannan lafazin nawaye eh cikin su yace rawa muslimu muslim ya rawaita hadisi wa darimi darimi ma ya rawaita hadisin wal lafzu lahu amma lafazin nasa ne nawa na darimi me yasa zama na darimi eh. yau da la yawwa an gane ko ana bi kaisin daga abu kais maula amir ibn as yantaccen bawan amir ibn as kala ya ce kana amir ibn as kais ya ce amir ibn as ya kasance ya amuruna yana umurtan mu'annas na alahu ta'ama mu shirya ne abinci ya tasaharu bihi domin ya yi sahur da shi shi kai shi yake ba da labari da yantaccen bawan amur ibn al-as ne sai yake ba da labari yace amur ibn al-as ya kasance yana ba su umarni cewa su yi mi su tanada mai abinci su shirya mai abinci domin ya yi sahur da shi wala yusibu minhu kaseeran kuma ya an kama abincin bai tabawa da yawa bai shan abincin da yawa sai zan dan kadan dai zai ci fa qulna lahu sai mun ka ce mai ta'amuruna bihi kana umurtan mu da mu hada ma abinci ya kai amuru ibn al ka ce mu hada ma abincin sahur wala tusib minhu kaseeran kuma mun ka abincin gaba ka ci da dan kadan ne ka taba sai gabar saura su suna ganin mi tun da dai bai ci da da haka na ya kara a yi mi a bari an gane ko qala sai amuru ibn al ya ce inni la'amarukum bihi anni astahihi ba wai ina umurta ku da ku yi min hada na abincin bane dan ina sha'awa ba wai sha'awa ta tassa nake cewa ku haɗa min wannan abincin ba walakin ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula sai dai na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa faslu ma baina wasu yami a halin kitab abinda ya bambanta ko ya raba tsakanin azumin mumu mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da azumin ahalul kitab wanda suka gabace mu yahudawa da mi da nasara abinda a bambancin azumin mu da nasu menene as-sahur aklatu sahur abincin mi sahur wannan abincin da muka ci na sahur shi ya bambanta azumin mu da su kenan su da tsarin nasu azumi su ba a yi ba a yin sahur jama'a an fahimci wannan saboda haka shi yasa amurum la'ata yake cewa a shirya mai abinci ko da ba dan ya ci abincin ba dai ya ya taba don dai ya yi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane da mu ladabi na goma sha biyu daga cikin ladubba azumi yustahabbu an yuj'ala fi sahurihi kamar. an so shi mai azumi ya sanya cikin abincin da zai sahur da shi ya sanya mai dabino ya za akwai dabino cikin abincin sahur rawa abu dawud imamu abu dawud ya rawaita hadisi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ji da ake abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala manzo Allah ya ce ni'imar sahuril mu'min ma dalla da abin sahur din mumini kai abin sahur din mumini yayi shawa menene abin sahur din mumini sai ce at-tamru shine dabino kenan manzon Allah ya yaba kuma ya nuna yana da kyau yana da muhimmanci mutum ya zamanto abincin sahorin sai ya zama akwai da dabino ciki ba wai ana nihin ya zan dabino zalla za ka cika sahur da shi ba a ka sanya shi dai daga cikin abincin da me za ka ci na sahur ɗinka jama'a an gane wannan yana ɗaya daga cikin me sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sai mutum sanar dan dibino ne kwara uku sai ya sheka. alal akalli in kuma kana iya yin sahur da dibino gaba ɗaya kai ba laifi bane dan muna abu mu saba da a ci dibino a sharo a zauna ba ko amma su laraba galibi sun saba da wannan a da yawa a cikin hadisi muna jin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗa cewa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun lokaci ba ba ba ba dafa abinci ba ke to miya abincin ku sun kace bakake guda biyu da ruwa da min da Dibino. a sai ana cin Dibino a rayu an gane ku ladabi na goma sha uku ta akhiru suhur jinkirta sahur kakka gaggauta yin sahur budin baki shi ake so a gaggauta rana na faduwa ka bude bakinka amma wurin suhur ana son ka yi ka jinkirta kada ka yi gaugawa wurin yin suhur an gane ko fafi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an zai dimin sabitin daga zai dan sabitin radiyallahu anhu Allah ta'ala ya yadda da aikin zaid ƙwala zaid ya ce ta saharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yi sahur tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an gane ko? sun maƙama ila salati bayan manzo Allah ya tahuri ya gama sai ya miƙe zuwa yin sallah wace irin sallah sallar nafila an gane ko an gane qultu sai nace kam kana bainal adhan was suhur menene ya adadin lokacin da ya kamata a ce mutum ya bari tsakanin kiran sallah da ni da sahur mi a adadin lokacin da ya kamata ka bari tsakanin kiran sallah da sahur ɗinka tunda da an kira sallah za a dakatar da mi za a dakatar da sahur to ya kamata a ce akwai ɗan lokacin da kan rage tsakanin gama sahur ɗinka da mi kiran sallah menene lokacin da ya kamata a ce an samu ƙala sai ya ce Ƙadar hamsina ayatan gwargwada abinda za ka iya karanta aya hamsin gwargwadon abin da za ka iya karanta aya hamsin kun ga za mu iya cewa gwargwadon abin da za ka iya karanta sunansu na bai duk suratu na bai aya arba'in ne ko ina gani arba'in ne kula da bomun wacce sura ce mai aya hamsin eh ya zan dai gwargwado akwai ɗan lokacin da kabbari kar ya zamanta sai dab akwai wani abu da wasu suke yi da mutum ya tashi yamma kara sosai ya ga ana mutum kira sai ya ce bari shi niya bari ya yi niya kawai ya yi ta turawa sai ya ji an ce Allahu akbar sana sai ya yi ni ya bari to ah ai shi ladan ba zai kira sallah ba sai alfijir ya yi ni ya keto don haka duk lokacin da ka ji ladan ya kira sallah alfijirin ya riga ya yi ya keto a ladabi na goma sha uku daga cikin ladubba azumi akwai ta akhirin suhur kamar yadda mun ka ambata ko jinkirta sahur ana son kaɗan jinkirta sahur an fahimce ni ko wanda mun samu ingantaccen hadisi wanda aka samu daga zaini dan sabit ya ce sun yi sahur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a manzo Allah ya tashi ya yi sannan nafila bayan gama sahur din nan wanda aka tambaye shi to menene tsakanin abin da ya kamata a bari tsakanin gama sahur zuwa kiran sallah ya ce gwargwadon abin da za a karanta aya hamsin ko warawar imamu ahmad imamu ahmad ma ya rawaito hadisi bi sanadin hasanin da isnadi kyaukyawa ana bi atiya daga abu atiya radiyallahu anhu Allah ta'ala ya yarda da aikinsa qala abu wadiya yace qultu li aisha nace ma aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fina rajulani yana ba aisha labari yace cikin mu akwai wasu mutane guda biyu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk su duka su biyun nan sahabban manzon Allah ne kira da aminci Allah su tabbata gare shi A ahaduhuma ɗaya daga cikin su wayannan sahabban guda biyu yu'ajjilu al yana gaggauta budin baki idan yana azumi an gane ko wa yu'akhiru suhura amma kuma yana jinkirta sahur wal akharu shi kuma ɗaya yu'akhiru al yana jinkirta budin baki wa yu'ajjilu suhura ya gaggauta min sahur wancan sahur yake jinkirtawa ya gaggauta budin baki wannan kuma budin baki yake jinkirtawa ya gaggauta sahur kuma duk su duka su sahabban manzon Allah ne an fahimce ni ko sai yana tambayar ta shin yaya matsayin wayannan suke ya kamata su biya su koyi da shi qala sai Aisha tace ayyuhum allazi yu'ajjilu al-iftara wane na cikin wayannan sahabban yake gaggauta budin baki wai akhir suhura kuma ya jinkirta sahur qultu shi Abu Adiya sai yace sai nace mata Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud shine mai gaggauta budin baki yana jinkirta sahur qalat hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna tace eh lalle yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mi yana aikatawa kun ga kenan ashe sunna wadda addare ta tsiya shine mutum ya gaggauta buɗin baki da rana ta faɗi ba za a ce wai sai duhu ya shigo ba da rana ta faɗi sai ka mi sai ka buɗe baki sannan ka jinkirta wajen mi wajen yin sahu Allah ta'ala ya ganar da mu ladabi na goma sha hudu adamu shabi'i wato rashin cika ciki mutum ya cika ciki ne full ya yi ƙoshi irin ƙoshin da ya wuce kima kada mutum ya yi haka an gane ko? rawar turmizi imamu turmizi ya ruwa ta hadisi wa ƙala hasanun sahihun ya ce hadisin kyaukyawa ne kuma ingantacce ne anil ne ibn ma'ad yakrib daga miqdad ɗan ma'ad yakrib radiyallahu anhu Allah ya da miqdad ya ƙulu shi mikidad yana cewa ito Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma mala'a adamiyun wa'a'an sharra dan adam bai taɓa cika wata jikka wadda cika wannan jikka sharri ne gare shi ba min baɗin yi da min ciki ne jama'a ana fahimta ɗan adam bai taɓa cika wata jikka wadda cika jikkan nan shari ne gare shi kamar me kamar ciki ne kuma kamar dai yana nuhi me mutum ya take ciki ne cika ciki ne irin suna da ake cewa haga zuciya ko a ga yana ce ɗakwaɗi to wannan shari ne gare ka domin me zai taɓa lahiyarka jama'a an fahimci wannan ko manzo Allah ya ce hasabul adami ai ya ishi ɗan adam luƙaimatun wasu lomomi yikim da sulba huwa ne za su tsayan mai da me da tsararsa ɗan lomomin da za ka ci su tsayan ma da jikinka ka rayu sun ishe ka mi an na sai ka take ciki har ga mashida an gane ku fa in batul adami nafsuhu in ma rayuwar ɗan adam tarin jayeci shi sha'awar abincin tarin jayeci domin wani lokaci sai ka isko wani abincin sha'awa ga ka kako shi amma sai ka ji kana mi kana sha'awa ce saboda sha'awa nan da kake mai sai kai ta mi kai ta ƙarawa to ko da an samu irin wannan tarin jayi da adam manzo Allah ya ce fasulutun fasulutun li to mutum sai ya kasa cikin sa kashi uku kashi daya ya zama zaunin sa wa sulusun lisharab kashi ɗaya kuma sai zama domin domin shan ruwa wa sulusun linnafsi kashi ɗaya kuma ya raga hilin mai sheda wannan shi zai sa jikinka ya samu lahiya kashi ɗaya don abinci kashi ɗaya domin ruwa kashi ɗaya kuma don mi don shedawarka in ka yi haka nan wannan shi zai taimake ka sai ya zama ka samu mi ka samu ita lahiya amma galibi musamman ma idan ya to digestive system na ka bai da ƙarfi ya ke cewa da hausa eh, kama injin manka da ke niƙe abinci cikin ka in ya ta ba su da ƙarfi to sai ya to za ka yi ta jin baka jin daɗi cikin ka shi yasa ba a son mutum ya ci abinci solid food kai tsaye ya kwanta wannan yana haifar da illa an fahimce ni ko ana son in ka ci abinci alal akalli ka dan tattaka ka motsa jikinka don motsa wannan da kake yi zai sa garin din masu Ai a yi hankuri don Allah ina ina amfani da kalmomin da ba na hausa ba eh, injimin nika za a ko oh, eh, eh, abin daga nike abin cikin cikinka sai zai yana tema wannan motsin da kake yana taimaka mai yana aiki yana nike abincin da a cikin cikinka amma in ka samu wuri haka ɗai ka ci kwanta gaskiya matsala ce ba. ma a hasan al-islam jama'a ne ya kai musulunci kyawu babu abin da ya kai musulunci kyawu domin musulunci yana kula hatta da mi lafiyarka Allah ta'ala ya ƙara mana jagora an fahimci wannan ko ladabi na goma sha biyar istihbabu tsiri sa'imin ana son mutum ya ciyar da ni masu azumi ka ciyar da masu azumi ciyar da masu azumi abu ne mai kyau. wato idan ka tafi kasashen da sun tawaye kamar irin kasashen laraba za a ga irin yadda suke shirya abinci gami don masu azumi kai ba wai laraba ɗaya ba hatta nan gabas mu irin mutanen kano hakan ga mutanen maiduguri mutanen gombe za ka ga irin yadda suke hikima sai a yi abinci a kawo a waje a ajiye don mutane su to me ya samu nan ba ma yin haka nan watakila talauci ne wai sako mi eh rowa ta rowa ce to ciyar da mai azumi yana da alheri kwarai da gaske rawar zai. turmizi ya ta hadisi wa qala hasanun sahihun kuma turmizi ya ce hadisin nan kyaukyawa ne ingantacce ne an zaid an zaid ne Khalid al-Juhani ko al-Juhani daga Zaid dan Khalid al-Juhani radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dada aikin sa qala Zaid ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man farrada sa'iman duk mutumin da ya ciyar da mai mai asumi ka ba shi abinci ya ci kana lahu mislu ajrihi to yana kasancewa gare shi kwacin ladan mai mai azumi gwargwadon ladar da ba wai tashi ce za a dubo a baka ba a tashi tana nan cikakkiya kuma sai Allah ya dogo cikin baiwarsa kwatankwacin ladan mai azumin na ya baka a sai yan mutum ya ga dama zai iya samun lada azumin mutum biyu ga tashi ga ta wanda ya yi ya ciyar wani sai haga Allah albarkace shi sai ya samu lada azumi goma ma wani ko saboda rowa kai ne sai zama ta hadda kai ne bai yawa abin kwarai ko babu su shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa man yuka shuhha nafsihi go a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تعالى ومن يوق شح نفسه duk wanda Allah ya kaddare shi da an kare shi daga rowar kai ne to fa ulaika humul muflihun wayannan suna an masu rabbanta an gane ku wanda an ka tsare shi daga rowar kai ne ya zan ba maƙetaci bane bai da rowa to wayannan sune ad masu samun babban rabo domin za su samu alheri da yawa a nan ba wai azumi ba kowace irin ibada da ka sani wadda ake yi idan ka taimaka ma mai yin ta ya samu gudanar da ita yadda ya kamata to ana baka lada gwargwadon ne gwargwadon adadin abin da an ka bashi to wani abin da yake bin mamaki ya jama'a sai a ga mutum ya fi hajji bana baɗi ya tafi kila ya shekara goma duk shekara sai ya ce hajji kuma yana tunanin cewa wai ya samu lada in eh, yana samun lada amma duk ladar da zaka samu ba ta kai hajjin ka na farko jama'a an fahimce ni sannan ladar da zaka samu hajjin ka na uku ba ta kai ga ladar da ka samu hajjin ka na biyu domin ka riga ka doke farali jama'a an fahimce ni kana ƙara yi kana ƙara doke nauyi an fahimce ni amma inda kana son ka samu ladan aikin hajji irin wanda aka fara ke ka samu wanda bai taba zuwa hajjin ba kai ne sai ka biya mai jama'a an fance ni ko to amma wani ya hasan dai shi ta zuwa shi ta tahiya shi ta tahiya yana ganin cewa ya yi ma'alla wani yi kai gogari gaskiya amma ga ka ba wa'anda ba su samu zuwa ba sun ka sai suka dauke farali ladar da za ta ka samu ta fi ka sai da kanka jama'a an fahimce ni a jiya ina kallon abun nan na mala aminu daurawa ana hira da shi a wani gidan tv yake ba da shawara ya ce musamman ma yanzu da allah ya jarrabe mu bana ana ganin ba za a samu aikin hajji ba yace to zai ba mahajjata wanda sun kai niyyar zuwa hajji shawara ɗayan abu guda uku yace amma haba umarni na ba ba umarni na bai ba shawara ce yace shi yana ganin inda a ce mutum zai yi haƙuri kuɗin nan da ya tara da niyya ya ta aikin hajji aka samu matsala Allah ya sanar mai walaihi ne na ba don haka Allah zai ba shi lada ce ta mi ta niyya domin niyatul mar'i khairun min amalihi an gane ko yace to kuɗin nan ka fitar da su ka je ka sayi abinci in ka sayi abinci akwai bayan Allah wanda suna nan ba sa samun 3 square mil fadi ba sa eh, samun abinci su uku ga yini ya ce to sai ka ce ka rarraba ma wa'annan bayan Allah wannan abinci ya ce ladar da Allah zai baka ya ce ba kaɗan ne ba ce yana yiwuwa ma ka ce ka yi aikin hajji ka dawo ba ka samu irin wannan ladar ba jama'a fahimtin eh <laughs> malama ta ce wai ga wanda ya sauke fara ligo to wannan dai mara aminu ya faɗa kuma ba umarni ba ne shawara ce ni ma na ba da wannan shawara an fahimce ni ko sai ce ko kuma hanya ta biyu shine kuɗin nan kana iya ka ajiye su ko ka sa su cikin jarinka cikin sana'a kada da za ka yi su dinga haɓaka kuɗin nan ka tattale su ka dai keɓe su da niyyar cewa aikin hajjin za ka yi ko to ka aje kuɗin na a matsayin suna nan kuɗin aikin hajji ka jira ba ɗayan Allah wata ala ya kaddari da an samu damar zuwa aikin hajji sannan ka kai hajjin ka da wannan kuɗin jama'a an fahimce ni yana nufin kai ne ka ajiye kuɗin ka hari baɗi kakkace a to mun yi niyyar zuwa bana Allah bai yi bana haka yanzu dai kam sai dai wani hali yayi ka sa kuɗin gaba kai ta tankada to kaga baka ci riba ba jama'a an fahimci wannan na uku yace ko kuma ka yi amfani da kuɗin na a cikin hanya ta karantarwa yace domin babu hanyar da mutum yake samun alheri tsagaro ne cikin ta irin karantarwa a halin da ake ciki yanzu ko san ko sai karantarwa ake ni yace karantarwa ta addini yace domin idan ka tiyar wurin karantarwa to kamar ka ciyar da al'umma na don wa'annan da ka karantar ko ka taimaka ma sun ka dauki nauyin sun ka samu ilimi za su je su ilmantar da wasu za su amfanar da wasu wa'annan da sun ka ilmantar su ma za su ilmantar da wasu baka san inda abun zai tsayawa ba yace hujjarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce daga cikin ayyukan da dan adam yace amfanuwa da su ko bayan mutuwarsa akwai barin ilimi wanda ake amfani da shi jama'a an fahimci wannan saboda haka a kun ga wannan yana gwada aikin alkhairi ana so ka yi amma in ba ka da damar yi to taimaka ma masu yi fi wannan yana taimaka min mala lokacin da izala na farko farko kamin yan izala su yi sanyi sanyi warai mun yi sanyi yanzu mana da idan aka ce an sa wa'azi ko ina na Najeriya ga wani sai haga ya ta kai wallahi wani kwadugo je yi sai ya samu kuɗin da zai hawa mota ta wurin wa'azin wani zai zo ya samu kuɗin lokacin na yi ana batun tahiya sai ya zama wani uzuri ya faɗo wanda bai bari ya taya sai ya kire wani ya ce wani kana zuwa ban samun zuwa gaskiya saboda ban da halin ce tutahu sai ɗauki buzurin nan na ce yami ya ba shi shi ya yi ta shi kuma ya zauna gida su yi tarayya cikin cikin lada bala ya zala na haka na yanzu eh? bala ta <laughs> kila ba rasa wannan abubuwan sun karanta duk da yawon zuwa wa'azi da ake yi da yanzu ya ragu amma akwai hanyoyi da yawa na mi na karantarwa Allah ta'ala ya taimake mu a ladabi na goma Eh, muna cikin na goma sha biyar ko Shi ne ciyar da mai mai azumi a ce, gaira annahu layin kasu ko Layin kusu min ajiyar sa'imi shay'a kuma ba wai cewa wannan yana zama sanadin a rage ladar shi wanda ya azumi da wani abu ba ba a rage ladarsa za a baka kwatankwacin lada kai kuma shi mata shi tana jama'a an fahimce ni Allah ya gane da mu ladabi na goma sha shidda alhirsu ala salati tarawih kwadaitarwa akan yin sallar tarawih an san sallar tarawih ko a sham an fahimci sallar da nake ni wadda ake yi bayan an ƙara sallar ne sallar isha ba ta hajjudu nake magana ba an gane ko sallar tarawih wadda ake yi bayan an ƙara sallar isha'i a lokacin azumi fafi ya zo a cikin bukhari da muslim ana abi ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya jire shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce man qama ramadana duk wanda ya tsayu a cikin watan ramadana ma'ana yayi waannan sallolin na tarawihi imanin yana mai ba da gaskiya ga zuciyarsa cewa wayannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ya umarni da ayi su kuma ya yadda cewa gaskiya ne an fahimci wannan ko wasu sabon kuma ya yi don ya samu kusanci ya samu lada a wurin wa a wurin Allah to wanda ya haka gufira lahu ma ta kaddama min zambihi maza Allah ya ce an gafarta mai abin da ya gabata na mi na zunubai abin da duk ya gabata na zunubanka Allah ya gafarta ma amma har kullum in irin wannan ta ire wannan hadisan suka zo na faɗa cewa mu fa fahimta abin da tsakaninka da Allah ne hoze ya yi maka ba tsakaninka da ni da mutane ba kan ki tattara kayan mutane ki sanya ki ce ai Ramadan ya yi kusa a in dai amana wani na kacewa to in kana son sauke wannan kayan ka je ka roke shi ne ya yi maka jama'a an fahimci wannan ko a ladabi na goma sha bakwai al'ishtihadu fil ashirin awakai yin ƙoƙari da dagewa da jajircewa wurin ibada a cikin kwanaki goma na ƙarshe duk watan gaba da ana son mutum ya yi ƙoƙari ana son mutum ya jajirce ya tsaya ya ibada yadda ya kamata amma a cikin kwanakin goma nan na ƙarshe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da yana jajircewa sosai ya dage a cikin kwanakin nan goma na ƙarshe fiye da kwanakin da an kai mi an ga an gane ko fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an aisata radiyallahu anha daga aisha Allah ta'ala ya karɓi aikinta qalat aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza da al-ashru idan kwanaki goma nan na ƙarshe suka shigo shadda mi izarahu yana tanke gyaftonsa ya ɗaure gyaftonsa da kyau mana yana ɗaura maɗaurinsa idan an ce yana ɗaura maɗaurinsa wata kinaya ta ta yi anan ma'ana yakan hita batun al'amarin mata ma gaba ɗaya ya tare yana masallaci an gane ko wa ahya lailahu ya raya dare ransa wa aika ga ahalahu kuma yakan tayar da iyalai ne su ma su tashi su raya min wayannan dare ran kun ga wannan ya gwada ana son wato mutum ya dinga yin salloli da daddare ko bayan kayi sallamin tarawih shi sa za ga masu kokari masallatai wurare da yawa kana ji ana ne ana yin tahajjud wasu kuma za a ga cikin gidajensu suke yin abinsu wasu ma saboda sabo ko Ramadana ma ya wuce za ka iska sun ɗabi'antu da ni da yin wannan saboda ɗabi'a ce da suke mai kyau san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina iya tuna akwai hadisin da Aisha ta ruwaito tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya kasance ko cikin watan Ramadana ko ma a watan a wajen watan Ramadana kullum alal aqalli yakan yi raka'a goma sha ko kullum yakan yi raka a goma sha ɗaya da daddare saboda haka kun ga ashe yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya zamanta yana kama jiki nai a cikin kwanakin nan goma na ƙarshe kuma ko ba komai ma ana kirda don ana kirda don cewa lailatul qadr tana cikin mi kwanakin goma na ƙarshe wadda idan Allah ya maka katari da samun yin ibada a cikin wannan ranar inda za ka samu kai nafila a biyu a cikin wannan daren to alal akalli ladarka tana daidai da wanda ya yi wata dubu yana ne yana nafila saboda Allah ya tabbatar da cewa wannan daren daidai yake da dare nawa lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى yake cewa lailatul qadar wannan daren na ranar lailatul qadar khairun min alf shahr yafi alheri fiye da wata dubu yafi wata dubu alheri ba ma wai daidai yake dasu ba. Ya fi su ne alheri saboda haka in kayi nafila raka'a biyu a ciki Allah ya datar da kai da wannan daren to da za ka yi nafiloli na wata dubu to ba za su yi daidai da wannan nafilar ba domin na wannan daren khairun min alfi sahar Allah ta'ala ce ta nazarin mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa a cikin wannan daren warruhu da jibril shi ma jibril yana kowa a cikin wannan daren an gane ko bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu suna nan cikin wannan daren hatta matsala fajr har sai ya yi ne ya ke saboda kun ga ashe kenan yana da kyau mutum ya jajirce a cikin wayannan kwanakin goma na karshe ko ba dan komai wadan yi mi yayi kirda don samun wannan ranar yayi kirda don samun aikata wani aiki alheri a cikin wannan daren na lailatul qadr Allah ya sa mun dace da shi Allah ya sa ko muna da rabon ganin na bade ladabi wato na goma sha na goma sha takwas ko da akwai sauran hadisi guda ko warawar turmizi imamu turmizi ya rawaita hadisi wa qala hasanin ya ce hadisin kyaukyawa ne sahihun kuma ingantacce garibu kuma hadisi ne garibi wannan wasu alfaz ne wasu terminologies ne da eh, malaman ilimin hadisi suke amfani da su su rarraba hadisai cewa wannan hadisi yana gida kaza wannan yana gida kaza an fahimce ni ko an aisha ta har wayauci ma wannan hadisin an samo shi daga Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya dada ta qalat Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da sha Allah tabbata gare shi ya kasance yaji tahidu fil ashril awakhir yana kokari sosai a cikin kwanaki goma na ƙarshe ma la yajtahidu fi ghairiha irin kokarin da baya yi a cikin kwanakin da ba su ba jama'a an fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kokari sosai a cikin kwana goma na ƙarshe fiye da yadda yake yi a sauran kwanakin nami na farkon wata a ladabi na goma sha bakwai shi ne shine itikafi wato ne shine keɓancewa a cikin masallaci domin gudanar da ibada a cikin halin ne azumi kamar yadda kowa sani fa fi sahihaini ya zo a cikin buhari da muslim ɗan abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar raziyallahu anhuma allah ya dada aiki abdullahi dan umar da umar qala abdullahi dan umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance ya takiful ashral awakhira yana yin itikafin kwanaki goma na ƙarshe min ramadan a cikin watan min ramadan idan kwanan nan goma na ƙarshe sun ka zo sai mazu Allah ya tare ina masallaci eh, itikafi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alheri kuma ku tambayi wayan daga yin itikafi in mutum ya yi shi ko da baka taɓa yi baka yi shekara guda in shekara ta zagayo sai ka ji kana da guri kana da bukatar ka kai itikafin kuma an baka samu zuwa kai ba sai ka ji baka ji daɗi ba amma ku na san ba na su mal haka na ko ba haka bane za ka ji kana buƙatar ka sake koma kai itikafin saboda yana daga cikin ayyuka na ne na alkhairi ladabi na goma sha tara wanda ne na ƙarshe zakatul fidel ana son yin zakafi da kai bayan an gama azumin wata ramadan wadda ita wannan zakat a sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ana bayar da ita ga kowane mutum ɗa ne ko bawa ne karami ne ko babba ne mace ce ko namiji ne ana fitan mai da wannan mai zakar kuma wanda zai fitar shine wanda yake da ɗaukar nauyin ciyar da shi mutum ko da ba ɗanka ba ne inda ya karkashin guardianship ɗinka yake eh, me yake cewa ƙarƙashin kulawa kai kai kake ciyar da shi to sai ka fitar mishi an gane ko ba fi ya zo a cikin buhari da muslim an ibni Umar daga dan Umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi farada zakatul fitr ya farlanta zakat da kai wato wannan sadakar da ake yi bayan an ƙara azumi wanda ake fitarwa ranar Eid an gane ko min ramadana wato bayan an gama azumin ramadan alan nas ya wato ya farlanta ta akan mutane sa'an min tamrin ana bayar da sa'i ɗaya na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i ɗaya na sha'ir ala kulli hurri akan duk wani ɗa au abdin ko bawa zakari namiji ne au unsa ko mace minal musulmina matuƙa da yana daga cikin musulmai za a fi suwa mai wannan konan jama'a fahimta da yake lokaci ya yi insha Allah nan za mu dakata ina fatar abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya karba mana ba mu ladar da a cike ba mu ikon aiki da shi inda aka samu kurakurai daga gare ne ne karancin ilimi ne ina fata Allah ya share shi daga cikin mu ya kuma yahe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum